ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tube mu da karfe 11 na safe zuwa 4 da rabi na yamma afwan daga karfe 10 na safe zuwa karfe 6 na yamma Allah shi datar da mu kamar yadda na faɗa na sha ce muku idan tambayoyi suka taru to mukan yi ƙoƙari mu sanar da al'umma gaba ɗaya na duniya domin amfanuwarka da amfanuwar wanda ya tambaya da wanda ma bai tambaya ba saboda duk matsala in ta fito cikin al'umma za ga akwai waɗanda suke fama da irin wannan matsaloli sai dai ƙila mu samu hanyar da za su yi tambayar ba ko kuma wasu abubuwa makamancin wannan a kamar masu matsala guda uku ko ta yi mace ta haihu jinin biki ya ki tsayawa ko kuma jinin al'ada tana al'ada amma sai idan al'ada ta zo sai jinin ya ki tsayawa ko kuma wadda tana da matsala a cikin jikinta yani tana da fibroid a cikin jikinta to duk macen da take da fibroid zai zamanto wato kuraje ne a mahaifa sai idan za ta yi jini jinin sai ya ke tsayawa duk lokaci sai kaga jinin ya zo sai ya ɗauki ko kuma a'a in ya zo ma ya ta zuba to akwai mai sanyin mara infection ita ma wata idan ya ci karfinta to jinin bai ma zuwa to amma idan ya tashi zuwa kuma ila ta sha wani magani sai ya ki tsayawa to wannan taimakon da zamu bada zamu bada shine akan waɗanda suke da jini yana zuba amma jinin bai tsayawa wato tsayuwar jini shine taimakon da zamu bada saboda mun samu tambayoyi kamar na gaya muku ku shi yasa zamu fitar da formula din ku je ku hada ku je ku siyo ku yi da kanku duk matar da jini yake zuban mata ya ki tsayawa idan ina faɗin wannan magana ne saboda mutane kala-kala ne ko mutane yanayi-yanayi ne abinda nake nufi shine akwai waɗanda suke cikin birni akwai irin wanda muke cikin ƙauye so wanda yake kawai kai ko ba ƙauye kake ba in dai gefen garin da kake ana shuka za ka ga ana shuka wannan abin da wahala ba za a same shi ba musamman nan dai arewaci kai har kudancin ma ko ina aka shuka wannan abin yana yi mafi yawa shine rogo a rogo to duk matar da take jini ya ki tsayawa a duk cikin waɗannan abubuwan da muka lissafa a je a samu ganyen rogo a kakkaɓe shi a wanke shi a daddaka shi Eh, wato a kirɓa shi sai a zuba ruwa kaɗan kamar rabin kofi ko kofi ɗaya wato kun san ganyen rogo yadda yake ya gare shi to kun aka ɗauko kamar guda ɗaya yayi mai yatsu biyar haka wato a kakkaɓe su wannan ya isa a sha su ɗaya sai a kakkaɓe sai a wanke sai a jajjaga a jajjaga sai a zuba shi a kofi sai a zuba ruwa sai a tace sai ta sha ta sha da safe ta sha da yamma a yi haka in allah yadda a kwana biyu in dai wannan jinin da yake fita kamar da muka faɗa abin da ya shafi cikin mahaifarta ne ko kuma ta waɗannan bangarori da yake zuba bai tsaya ba in allah yadda ta sha so ɗaya so biyu zuwa uku zai tsaya in allah yadda saboda ka gaya nan mun bada amsoshin tambayoyinku ga sunan ya zo a dunkule da yawa a wanda suka kira daga nijar akwai wanda suke daga ghana akwai musamman namunan najeriya akwai wanda musulun ga sunan ka ta yi amfani da wannan insha allahu rabbi aka yi wannan jinin zai tsaya kuma muna nan har yanzu muna sanar da al'umma musamman mutanen afirka wadanda suke bukatar za su zamanto mana wakilai muna nan wanda ya san ya yarda da kanshi da amana wanda an ba shi amanar mutane zai iya riƙewa to muna nan muna ƙara kira ga duk wanda yake son ya zama wakili banda Ghana gana mun gama alhamdulillah mun samu wakilai ma za mu ci so yanzu Kamaru wa Mali Togo Benin Republic eh, Cote d'Ivoire yanzu su muke muke abin ga insha Allah duk inda kun ji ko da kun ga sanar kuka ga ban yi magana ba to a ƙara min magana saboda aikin yana da yawa ka tura sako kawai ta whatsapp ka yi voicing ko ka rubuta ni ne wane daga ƙasa kaza kuma ina son in zama wakilin tilawa tv a wannan yanki insha Allah rabbi mu kuma za mu yi abin da ya dace daidai karfin mu daidai mu sannan haka zalika mutanen da suke borno da mutanen da suke sokoto waɗannan ma garuruwa guda biyu muna zawarci mutanen da ke borno da mutanen da suke sokoto muna zawarcin wakilai shi ma insha Allahu a nan gida Najeriya kafin mu faɗaɗa in Allah da muna son mu abin a hankali a hankali ta yadda za a amfanu gaba ɗaya muna muku fatan alkhairi a kar a manta da subscribe da sharing da comment da bibiyan mu da bada shawarwari akan wannan channel mai albarka muna muku godiya duk inda kuke a duniya ga anan zan dakata ma'assalam